rahotanni daga garin gombe na bayanin cewa ɗazazazun nan ne bom ya tashi a unguwar da ake kira kasuwar mata inda ya janyo sanadiyar rasa rayukan mutane uku ciki har da ɗan ƙunar bakin waken sannan kuma mutane guda 20 suka sami raunuka aka kai su asibiti ga dai yadda wasu mazauna garin gombe da ƙarin bayani kan al'amarin a ta da su ta tarho. akan shi wani ne ya da shi mashin to kawai sai exploding da shi kafin ya zo zuwa cika layin nan eh so abin sai Allah ya takaita shi a kansa sai wani yaro da ya ji ciwo to kuma ciwon ba serious bane an kai shi asibiti to kuma jama'a sun da suka yi ta dukan gawarsa aka sa mata wuta dan wazir street ne ai to shi dan kura bakin waken ne dai abin ta kare a kansa shi a kansa abin ya kare eh to um, mu bombulas ne a longon da state university to eh, wannan junction din na antika larin eh, na ke kwana da yi filin dinka eh, akwai mutuwa ne I gaskiya kan akwai mutuwa wanda suka yi atakin da muna masallaci abin ya faru to sun yi attack kamar kasu yawon mutane ke nasa a cikin ke suka zo su uku sannan kuma hanyar da suka yi sun yi gabar jihar tikala da su suka rufe wannan wajen eh, suka rufe wannan wajen suna nema su yi yuton eh, su zagaya ta wajen fi abin ya fashe ok wato gwamnan ya fashe a cikin keke na rarrabe na Kina keke na sassin eh, amma a now gaskiya ba na iya sani level na kajiwar jiskin ba yadda gudun zuwa cikin wannan wuri eh. da kuma security ah. da ah. mutane kuma kan site namu hira ka ya faru akan dan guje ta garga jihar Gombe dai tana fuskantar hare-haren bom a cikin yan kwanakin nan Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya